'Yan matan Chibok kenan ɗaya, yayin da suka iso Yola kan hanyar su ta zuwa gida garin Chibok domin gudanar da bukukuwan Kirsimeti da sabon shekara kuma wannan ne ma karon farko da ake mai da su gida tun bayan da aka ceto su a watan Oktoba. Su da waɗannan 'yan mata na kuwa cikin matan Chibok fiye da ɗari biyu da mayakan Boko Haram suka sace a Chibok a watan Afrilun shekarar 2014 kuma sun iso Yola ne cikin tsaurara matakan tsaro. Su da iyayen waɗannan 'yan mata sun mako bai na farin cikin su ne kamar yadda wannan ma ke cewa to sai dai kuma madan ya gana da har yanzu ma bata ga yarta ba rifkatu ta ce kullum fa burinta ma shine Allah kwato mata yarta sunana ya gana wanda yake bukatu ba ta cikin waɗannan da aka zo da su yau to wallahi zan fi kowa farin ciki yau in ga yata kuma ban cire ma tsammani ba na san gwamnati da ma sojoji na kokari kuma don Allah a taimaka mu gana mu 'ya'yan. kafin ma a wuce zuwa Chibok sai da gwamnan jihar Adamawa Sanito Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya ma nuna jin daɗin sa game da kubutar da waɗannan 'yan mata. Gaskiya muna cikin farin ciki da yau kuma za ku je gida don yin bikin kirsimeti a gida cikin yan uwa da abokan arziki dole fa mu nuna godiya da ya ba wa shugaban kasa buhari bisa kokarin da gwamnati take yi wajen ceto duk waɗanda yan boko haram suka sace dole fa mu dage da addu'oi da kuma ba da gudumawa don hannu ɗaya bai ɗaukan jinka ɗaliba asabe na mako cikin matan cibo da aka ceto Ta ce har duniya ta nade ba za su taba mancewa da abin da ya faru ba, kuma kullum fatan su ma shine Allah ya ceto waɗanda yanzu ke hannun mayakan Boko Haram. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.